yau juma'a talatin ga watan na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin daidai da ishirin da ɗaya ga watan august shekara ta dubu biyu da tara a ci tafsirin alkur'ani mai girma da muke a cikin wannan tafsiri mai suna al-misbahul munir fi tahzib tafsir kasir har yanzu dai muna nan a cikin tafsirin suratul nur a jiya malam ya fara fassara mana aya ta sha ɗaya daga cikin jiran giyan ayoyin nan guda goma waɗanda allah madaukin sarki ya saukar da su saboda ya wanke sayyida aisha daga ƙage da kazafi da yarfe da wasu munafukai daga cikin munafukan madina suke kokarin su yi mata da zimman su lalata martaba su rushe addinin musulunci gaba daya to shine ita kanta sayyida aisha da kanta ne take ba mu labarin abubuwan da suka faru tun daga kan abin da ya shafi Qur'an da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masu lokacin da suka yi nufin tasowa daga Madina zuwa tafiyan da za su yi na wannan yaƙi da kuma bayyana cewa ita aisha ita ce allah maɗaukin sarki ya ba ta sa ta ci wannan zaɓi da aka yi to sun je wannan tafiya kuma kamar yadda labari ya bayyana sun je sun dawo to a lokacin munafukai suka samu daman shigar da dasisa da makircin da suka yi nufin su shigar ta hanyar kage ta hanyar ƙirƙiro maganganu na ɓatanci iri-iri waɗanda suka masayi da aisha masu raunin imani daga cikin abin masu raunin imani daga cikin musulmi sai suka yadda suka gamsu suka amintu da wannan abin da aka fada suka ci gaba da baza maganganu iri-iri a garin madina da sauran ɓangarori har ya kai sanda sayida aisha labari ya kai zuwa gare ta wannan abu ya dawo manzon allah matuƙa domin abu ne wanda ya nemi ya kawo ba da'awan da yake yi cikas to amma sanda aisha ta ji labari kuma ta fahimci wannan yana da alaƙa dangane da irin tausasawan da ta saba ganin annabi yana mata duk in ba ta da lafiya ta ga yanzu babu to sai hankalinta ya tashi ta nemi cewa tana son za ta koma yin iyayenta haka ta tashi ta koma gida gaban iyayenta ta zauna domin ta tabbatar da irin yadda labarin ya kai ya komo a cikin gari kuma ta tantance shin su ma sun gazgata abin da munafukai ke faɗi a kanta koko in ba manta ba bayan da muka je gidan abubakar muka ji irin tambayan da sayyida aisha ta ma mahaifiyanta umar roman to kuma mun komo gidan manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda muka ji aisha ta ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ali ibn abi talibin wa usama ibn zaidin nabi sai aika kira sayyidina ali da kuma usama dan zaid hina stalbafal wahayu lokacin da wahayi jinkirin sauka allah madaukin sarki bai ce komi akan al'amarin ba masu kotsawa kuma suna ta kotsawa suna faɗan abin da suka so su faɗa ma fi firaqi ahlihi annabi ya aika kira aliyu da usama ne saboda ya nemi shawararsu dangane da rabuwa da iyalin shi ya rabu da aisha ko ba ya rabu da ita ba shin me suka sani dangane da al'amarinta wani irin gudunmawa na shawara za su bada sakamakon abin da ya kai ya komo na wannan al'amari qalat aisha ta ce fa amma usama amma shi usama ibn zaidin fa ashara ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama billabi ya alawa min bara'ati ahlihi to sai ba annabi labari irin abin da yake gani kuma abin da ya sani abin da yake da ya kini a kai na cewa aisha fi mutumin kirki ne kuma gano wannan da kyau ko bai santa da wani aiki na asha a baya ba kuma kafin wannan tafiya su 'yan gida ne bai taɓa ganin wani alama daga cikin alaman da ke bayyana rashin nagarta dangane da ita ba ballantana dare guda a jefe ta da wannan muguwar kalma mun gane wannan da kyau ku. sannan ya ba annabi labari haɗi da ba shi shawara billazi ya alahu fi nafsihi lahum minal wuddi irin yadda ya san ƙaunan da aisha ke wa annabi da irin ƙaunan da annabi ke ma aisha ko mun gane wannan da kyau ko suna kaunan juna matukan kauna to sai ya ga wannan abin da aka ambata to ba abin da ke haifar da shi irin kiyayya da adawa to kuma sai ya ga ba kiyayyan nan kuma ba adawa dangane da zamantakewar annabi da aisha ya ba da shawara cewa lalle ba aisha za a bincika ba su dai 'yan dakon labarin su ya kamata a je a bincika a ji ne ke faruwa faƙala usama sai usama ya ce ya rasulallah hum ahaluka wala alamu illa khaira aisha iyalinka ce kuma mu ba mu san komai dangane ita ba sai alkhairi ba mu taɓa jin ɓatanci ko wani abin asha ya fito daga bakinta ko an ga aiki daga cikin ayyukanta ba mun gane wannan da kyau ko haka ake son matan kirki ta kasance lokacin da duniya ta yi mata ca a waye gari tana da bakin zance ta hanyar mutanen kirki za su furta kalmomi masu nagarta na yaban arziki don gane da ita amma idan kika zama ba iya to sai a waye gari duk abin da aka yarko zai iya zama a kanki ko mun gane wannan da kyau ko Allah ya sawwaka Aisha da cewa amma Ali ibn bi talibin faqala amma da komo kan aliyu sai ya ce wa rasulallah lam yudayyiki Allahu alayka wan nisa'u siwaha kasirun yace to ya manzon Allah Allah madaukin sarki bai kuntata maka a rayuwar nan na duniya ba Allah madaukin sarki bai tattarde maka yanayin rayuwa ba mata suna da yawa kuma ga wannan da kyau shi kuma sayyidina ali ya kalli irin yanda abin ne da annabi da irin yanda wannan harka ya zama shine abin tattaunawa a cikin gari sai ga inda aisha ce za ta kawo ma awon musulunci cikas a kawar da ita a ci gaba daga inda aiki ko gane wannan da kyau ku shi ba wai yana zargin aisha ta yi ne wai ya ba annabi labari ko ya ba shawaran cewa ga abin da ya sani a ya kawar da wannan ba ba wannan yake yi ba shi na kallon janibin da'awa ne wannan al'amari ya kawo tsaiko na kusan wata ɗaya na gudanuwan da'awa to lalle ya kamata a ɗauki mataki na gaugawa cewa in dai aisha ce matsala a kawar da ita a auro wata amma sai ya ce wa in tas'alil jariya inda za ku gane ali ba zargin aisha yake yi ba ya ce amma da za ka tambayi barira ita ce aljariya a nan tasdukka za ta baka labari mun gano wannan tasdukkan khabara za ta gazgata labarin abin da kenan tun da ita ke zama da ita a cikin gida ta san komi da ke gudana qalat aisha ta ce fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama barira shi na ya kira barira faƙala sai ce ai bariratu hal ra'aiti min shay'in yuribuki min aisha shin akwai wani abu da kika gani wanda yake dan tada maki da hankali kina zargi baki fahimci shi ba zuciyanki na raurawa don gane da al'amarin aisha kin gano wasu al'amura daga take ta da maganganu da yanayinta akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa faƙarin lahu barira sai bariratu ta ce wallazi ba a saka bilhaq ya rasulullahi ina yi maka rantsuwa da allan da ya aiko ka da gaskiya in ra'aitu minha amran qad da a ce na taba ganin wani al'amari ɗan gittattare da ita a gamisu alaiha wanda nake kyama ko zargi ko kyara dangane da ita aksara mimma annaha jariyatun hadisatus kadai abin da za a ce ma aisha yan budurwa ce yarinya ne mai ƙananan shekaru ta namu an aje ni ahluha tana zuwa ma ta kwanta don gane da garin da aka bata ta kula da shi an baza gari an shanya sai aisha sai ta kwanciyanta a nan tana kulawa da wannan gari har akuya ta zo ta ci wannan garin ba ta kula ba fata a atil daji na fata a akuluhu mun gane wannan da kyau ko aisha yarinya ce da bata ma san me ke faruwa ballantana a mata wannan zargin ita da za a baza gari a ce ta kula da shi to bacci a nan da take kulawa da shi har a waye gari akuya ta zo tana cin wannan garin jama mun gane wannan da kyau ita ce za a ce ta wannan danyen aikin muna fahimtar wannan yanzu inda ke ce yanzu ba za'iya annabi ya kira ki gaban shi tare da waɗancan manyan mutane aka tambaye ki sai ki ga mukamin ki ya kai sai ki fara bazar da maganganu iri-iri jama'a duk yadda magana ya sama zai dawo kasa ba duk yadda rai ya bashi kar hankali ya gushe mun gano wannan da kyau ko sai ta faɗi iyakacin gaskiyan abin da ta sani to anan sai annabi ya haɗa maganan usama da maganar barira da kuma shawaran aliyu waje guda faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min yaumihi to a wannan yinin annabi ya miƙe fasta'azara min abdullahi bin ubayy bin salul ya yi kuka da abinda da abdullahi bin ubayy bin salul ya mashi mun gane wannan da kyau ko ya bayyana damuwan shi ƙarara na wannan cin fuska da cin mutunci da zagon ƙasa da ya mashi har yake neman 'yan agaji da za su agaza mai a kai shi aisha da ce تشي فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa huwa alal mimbar sai manzon Allah ya hau kan mimbari kakkumanta Aisha tana gida amma kuma yan rahoto na kai mata labarin duk abin da ke faruwa ko mun gane wannan da kyau ku to shi sai annabi ya hau kan mimbar ya tara musulmi sai ce ya ma'asharar musulmi ya ku jama'an musulmi man ya'zuruni min rajulin qad balaga bi azahu fi ahli baiti cikin kuwa ne ne zai agaje ni ya tallafe ni dangane da makircin mutumin da cutarwar shi ya kai matuka dangane da iyalan gidana kaga aisha ita kadai ce amma annabi ya kira ta da ahlu baiti fawallahi annabi ya ce ina yi muku rantsuwa da Allah ma alintu ala ahali illa khawara ya ce wallahi ban san komai dangane da iyalai na ba sai alkhairi haka ake son mijinki ya shaide ki in kika samu wannan shaida kika mutu za ki samu rahamar Allah cikin gaugawa mun gane wannan da kyau ko ya ce wallahi ban san komai dangane da iyali na ba alkhairi na sani dangane da ita ولقد ذكروا رجلا من ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه الا خيرا sun ciwo kalan wani mutum sun haɗa shi da wannan maganan da suka ƙirƙira wanda wannan mutum ban san komi dangane da shi ba sai alkhairi wa ma kana yadkhulu ala ahli illa mai wannan bawan Allah da suka ce wai shi ne ya fasikanci da iyali na a uzubillahi ya ce biyu ma fa shiga gida na sai tare da ni ko mun gane wannan da kyau ko ban san komai gare shi ba sai alkhairi ban san komai ga iyalina ba sai alkhairi don Allah ku ji manzo Allah ke faɗin haka har cutarwanka ya kai annabi ya zo yana kuka irin wannan a cikin jama'a saboda neman wata biyan bukata taka ta duniya ka samu ɗaukaka ko ka samu matsayi ko ka kyaru wani ko ka haifar da wani damuwa dangane da abin da yake gudanarwa kawai saboda kai ka hufan shi fushin ranka faƙama sa'ad bin mu'az al-ansari radiyallahu anhu sanda annabi ya wannan jawabi sai aka samu sa'ad dan mu'az al-ansari Allah ya ƙara mashi yarda ya miƙe faƙala ya ce ana azuruka minhu ya rasulallah ya ce kwantar da hankalinka zan maka maganin shi ya manzan Allah in kana min al'aus in ya zama daga kabilan aus ne da rabna unuqahu za mu sara wuyan shi kunga har a lokacin ba a san shi ba shi manzan Allah ya san kowaye kuma gane wannan da kyau ku mafi yawancin sahabbai ba san wane ne kanwa uwar gama wannan aikin ba ya ce in dai daga cikin ausu ne to ya rasulallah ka kwantar da hankalinka yau yau din nan zamu tsinke ne wuya wa in kana min ikhwanina min al-khazraj amma idan ya kasance daga cikin yan uwa ne daga cikin kabilar khazraj a martala kai ne za ka ba da umarnin abin da za a yi mai fa fa'alna fa fa'alna bi amrika za mu aikata umarnin da duk kama da kai shi kaga wancan da ba kabilan su ba sun faɗa bin da ba a mashi nan take wannan kuma da yake kabilan su ne sai suka faɗa abin da suke son su faɗa shi yasa zama kabilanci a musulunci haramun ne duk wanda ya shigo da al'amarin kabilanci cikin ayarin manzon Allah annabi ya sanar cewa ba ruwan shi da shi kowaye mun gano wannan da kyau ko قالت عائشة تشي فقام Sa'ad بن Obada to sai sa'ad ɗan Obada sai ya miƙe wa huwa sayyidul khazraj kuma shine shugaban khazraj shi kuma sa'ad ɗan mu'az shine shugaban ausu kun gane wa kana rajulan salihan aisha ce mutumin kirki ne walakin nahtamaltuhu ko walakin nahtamalatuhu alhamiya sai aka waye gari ƙabilanci ta jashi shi faƙala misali bin mu'az sai ce masadu ɗan mu'az la'amurullahi ina maka rantsuwa da allah la tulhu ba ku isa ku kashe shi ba wala lura ala qatlihi ba kuma da bizan da za ku samu damar kaiwa zuwa gare shi ko da daga cikin mu ne ballantana ku kashe shi faqama da ibn hudayr sai usaidu ɗan hudair ya miƙe wa huwa ibnu ammi sa'ad bin mu'az ɗan baffa ne na sa'ad bin mu'az fa qala bin sa'ad ubada sai ce ma bin ubada kazabta ƙarya kake yi jama'a kabilanci ne ke sa mutum ya iya karfin hali ya ci mutunci mai mutunci bai damu ba ko mun gano wannan da kyau ku mutanen kirki sai a waye gari sun faɗi kalmomin da sanda hankalinsu ya komo jikinsu za su yi dana sanin da babu ranar gyara ba abin da ke haifar da wannan sai kabilanci yasa annabi ya ce duk wanda ya kururuwa ya gayya zuwa ga harkan kabilanci bai tare da mu ko mun gane wannan haka za ka yi tafa gamniya a duniya ka yi ta faɗi tashi kana bige-bige ka mutu ka je lahira allah madaukin sarki ya ture ka daga cikin al'umman manzon allah ba zai sa ka ciki ba saboda kabilancin sakon uku da ka shigar cikin rayuwanka yasa duk wanda ya tsaya da irin wannan kabilancin ya marma zai janye shi a ran shi don annabi ya riga ya faɗi hukunci mun gano wannan ya ce laisa minna man da ila asabiya duk wanda ya kira ya yi kuwa da dukkan koma menene na kabilanci annabi ya ce ba ni bashi Allah sawaka to sai ce ƙarya kake yi la'amrun muna maka rantsuwa da Allah lanaqtulannahu sai mun kashe shi fa innaka munafiqun yace kai saɗin ubada kai munafiki ne ba don komi ba sai don tujadilu anil munafiqina kana kara munafikai ba wai shi munafinci ne a karan kanshi ba me yasa ya jefe shi da munafinci a yana kara munafikai ne da suke munafincin Bata matan annabi da lalata da'awa da rusa tsari gaba daya ina fatan mun gane wannan da kyau fatasawar alhiyal to sai yanayin ya cudi. mun gane waɗannan suka taso waɗannan suka taso hayaniya da jayayya da faɗin baƙaƙen maganganu suka turnuke a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ga manzon Allah a tsaye shi sa ba abin da ke kawo ma jama'a hayaniya ya sa a ƙi ganin mutuncin masu mutunci al'amari ya dugozuma ya lalace lokaci ɗaya sama da abin da yake da alaka da ƙabilanci jama'a mun gano wannan da kyau yanzu yanzu na sai iya ɗauka makami a buga duk sanda mutum ya ɗauko ƙabilanci ya aji to yana ɗaukan musulunci ne ya watsar sai musuluncinka ya lalace ya gurɓace guba ta shige shi ya samu rauni ya kakkatse daga ƙasa shi ne kake iya ɗauko al'amarin ƙabilanci ka rike amma muddin akwai imani tabbatacce a cikin zuciyarka ƙabilanci bai iya zama ballantana munafunci ballantana duk abin da ake kawa na asha ya iya shiga cikin zuciyarka ka iya rike shi kana renon shi yasa duk masu bayyana ƙabilanci cikin al'umma annabi su sani cewa su 'yan jabin musulunci ne mun gane kuma plak suke ga musulunci kawai amma ba musulmin ba ne don annabi ya ce waɗannan ba nawa ba ne to na waye allah sa mu dace al'aus wal khazraj hayaniya ya ɓarke tsakanin ausu da khazraj hatta hamu an ya har suke nufin za su fara gwabza yaki ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قائم على المنبر ذاك يتنبع أشياء النبفة قائم على المنبر يناس أي أكل منبروش فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحفظهم النبي بيقوشي با yana kwantar masu da atifansu hatta sakato har yawa ya gari sun yi shiru da kyar annabi ya iya lallashinsu dama abin da munafakai suke nufi kenan shi annabi a shagaltar da shi fitinin cikin gida ta hana ya sakat sannan a shagaltar da shi bangare na biyu fitinan waje cikin sahabban shi ta shagaltar da shi ginin kafirai suna ƙoƙarin su bishi addinin musulunci sai a rayu gari wannan da'awa na musulunci ta samu matsala ko mun gane wannan da kyau ko ta samu matsala duk wanda ya ce zai bullo maka ta fuskacin iyalanka ya kawo maka cikas baka da maki a duniya irin shi ko da ko a duniya ya bayyana cewa shi din nan mai kaunanka ne mun fahimci wannan da kyau jama'a Allah ya sauwaka وسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي شروع يتشي كومي ba. قالت aisha ta ce wa bakaiti ni wannan yinin ka jiya ta kwana kuka ko haggarin Allah ya waye haka yininta ta ƙara kwashe shi ba abin da take sai aikin kuka la warqa uli dam'un hawaye bai yanke mata ba wala aktahil bi naumin ita kuma bai ta tuzumi da bacci ba wa abwaya su kuma iyayenta abubakar da ummu roman ya zunnani annal buka faliku kabedi zatansu shine kukan da nake yi zai ji ya fasa man hanta saboda damuwa da kunci take to bainama huma jalisani indi iyayena suna zaune a kusa da ni wa ana abki ni kuma ba abin da muke illa aikin kuka ista'zanat alayya ra'atun min al-ansar sai ga wata mace daga cikin mutanen ansar mutanen madina ta nemi izinin ta zo ta gana da ni fa'azintu laha sai na ba ta izini fajalasat ta biki mai ita ma sai ta zauna ta kawo gudunmawan kuka ba abin da take ita ma sai kuka mun gano wannan da kyau ko domin ai bikin balbela farar kaza ba sai yi ga yanka ba ko sai ta zama ta dinga rusa kuka fa baina na hannu ala zalika abubakar da umar kaddar ai eh, abubakar da umar ruman mahaifiyar aisha kaddar ga su nan zaune banda tagumi ba abin da suke aisha da kawarta ba abin da suke sai kuka to ana nan a wannan hali ne if dakhala alaina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa sallama. ne manzon Allah ya shigo gidan ya sallama sun majalasa sai nemi waje ya zauna mun gane wannan ka kasuranta abin ga abubakar da ummu ruman aisha da kawarta manzo Allah shi kuma sai zo ya zauna qalat aisha da cewa lam yajlis indi mundu qila ma qila manzon Allah bai zauna a kusa da ni ba tun sanda aka kirkiri wannan abin da aka kirkira din mun gane wannan da kyau ko to amma daga nan in mata sun fahimci zaman aure ko to kamar haja ce take sai da kanta kalli yadda annabi ke haba haba da Aisha kalli yar tangarda da aka samu lokaci da ya canza mata ko mun gane wannan da kyau ko idan ke kiyaye mutuncinki a gidan mijinki to har abada darajinki zai tabbata kina zubar da mutuncinki to ko kin shiga matsala matsalan da ko ba a san ranar karewanta ba kuma irin wannan matsalan bin ki za ta yi tena diddiki saboda alhaki ne ko mun gane wannan da kyau ko to amma mafi aksar mata ba sa fahimtar wannan za ta iya tsayawa ta duk abin da ta gaba ma a gidan miji ta aikata abin da ta so ta aikata ta faɗi magana da ta so ta faɗa ta yi abin da ta ga dama ta yi rawan gaban hantsinta tana ganin ai ita ta yi fure har a wajen Allah ku kalli da yadda lokaci ɗaya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ke matukan kaunar Aisha yawa ya gari ya canza amma wancan maganar na barira ku kalli kuma lokaci ɗaya da kuma ya komo ya canza ashe shi namiji bai kafuwa kaf waje ɗaya in an muna na mai sai an ga mugun afar na wannan sai an ga alamar shi in kuma a komawa kyautata wancan munanawa yana da saurin yafe shi kuma gane wannan da kyau ko ta ce sai ya zo ya zauna a kusa da ni wanda tun da faruwar wannan kes ɗin manzo Allah bai zauna a waje na irin wannan ba wa qadan labitha shahran la yuha ilayhi fi sha'ani she wata guda ciyar annabi yayi ba saukar mai da komai dangane da al'amari na ba mun gane wannan da kyau ko gari yayi shuru munafukai suna ta jin daɗi yahudu da nasara su kuma kakansu ta yanke saka salihan bayi abun duniya ya ishe su manzon allah ya rasa inda zai yi jama'a mun gano wannan to kai ma ka yi hakuri duk lokacin da al'amari ya turniki a gidan kai da iyalanka kakkai gaugawan ɗaukar mataki ya haƙuri ɗan uwa irin yadda manzon allah nan ya hakuri cin da aka jarraba annabi irin wannan kai ma sai an jarraba ka ina ta mun gane wannan da kyau an yi maka wannan ne ba don komi ba sai dai in haka ya faru da kai ka san irin matakin da za ka ɗauka kai in ja ku da nisa ga annabi can zaune kusa da aisha qalat sai aisha ta ce fatashahhada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina jalasa sai annabi ya fara hudu batul haja yayin da ya zauna thumma qala sannan ya ce amma ba'adu to bayan haka ya aishatu ya ce haba aisha fa innahu kada balagani an ki kaza wa kaza ya ce labaru ya zo man kin yi kaza kin yi kaza kin yi kaza fa in kunti bari'atan fa sayubarri'ukullahu in ke barantacciya ce ba matsala Allah zai barantar da ki wa in kunti almamti bi zambin fastaghfirullah thumma tubi ilai in ko kin ɗarɗaso wannan abin kin ɗan lashe shi to ki roƙi gafaran Allah madaukin sarki ku tuba fa innal abda in i'tarafa bi dhanbihi domin bawa duk lokacin da ya furuci da zunubin shi mun gane thumma taba sannan ya tuba taballahu alaihi Allah madaukin sarki zai karbi tuban shi kaga manzo Allah zo mata magana na hankali ko da ilimi da dattako da kokarin kwantar mata da hankali qalat sai da ce فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مقالته yayin da annabi ya kare maganar shi tsaf qalasa dam'i ta ce kawai sai ta ji hawayenta ya ɗauke cik hatta ma a hassu minhu katara ta ce ba ta jin motsin wani abu na hawaye kan ya ɗauke gyam faƙultu ne abi a nan sai ta ce ma babanta abubakar ajib an ni rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam baba kama abubakar an samu madadina faƙala sai abubakar ya ce wallahi ma adari ma a ƙulilin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam abubakar ce ne wasu abin da zan ce mashi ba faƙultu li <clears throat> aisha ce na ce ma mahaifiyata ummu roman ajib an ne rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ki ansa ki ba manzan allah ansa a madadina ki ba shi ansan maganan da ya faɗi faƙalar sai ta ce wallahi ma adari ma a li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta abin ya fi karfi na yan nan wallahi ban san abin da zan gaya mashi ba qalat aisha ta ce fa sai na ce wa ana jariyatun hadisatu sinni mana irin tamin zuci din nan ko ni yarinya ne karama mai ƙananan shekaru la aqra'u kathiran min alquran ta ce ban haddace abu mai yawa cikin alkur'ani ba kaga daga nan za ta dina ka ce ka aura ba mai hadda ba ba wanda iya karatu ba ko mun gane wannan da kyau ko mai addini aka ce ka je ka aura yarinya addini ta burge ka in ba ta da addini ka rabu da ita mun gane wannan da kyau ko digin da ta kayatar da kai walau a ajabaka husnuha digin da kyanta ya burge ka ina fatan mun gane wannan da kyau mai addini shi sa abinda da mutanen yanzu ba su kallo kenan kawai sai mutum ya je ya aure don wani abu sai abin ya zo ya lalace sai kuma ya zo ta kuka idan aka sami yarinya ga addini ga ilimi to nurin ala nurin kenan haske bisa haske ya fi ka auri yarinya mai addini kawai ba addini mai addini kawai ba ilimi inda ilimin to ba ta so miliyan ɗari sama da ita kuma wannan addini ne kadai yanzu ka fara amma in ya zama ilimin ne kadai ba addini to wannan da ita da mai kanjama bambancin su kaɗan ne dan sai ta kai ka wuta wannan ina fata mun gano wannan da kyau domin za ta ta amfani da wannan ilimin ta lalata rayuwa ta lalata zamantakewa ta bata addini kuna fahimtar wannan da kyau jama'a shi sa ka tsaya kai nazari za ka gina wani al'amari ne da ba a sa ran yankewan shi su ake wannan zamantakewan ya tabbata har gidan aljanna to sai ke nazarin wace ce ba ka aura daga wani gida ba ta zo kaza kaza ta sai kai wannan binciken ba kawai ka ja niƙabi ka rufe kai cin da ka riga ka yanke ka yanke a ci gaba da tafiya ba za ka yi regretin a rayuwa za ka haifar da wasu 'ya'ya da za su taso alhakinsu su ya bi ka cikin kabarinka mun gano wannan da kyau ko alhakin 'ya'yanka su ya bi ka cikin kabari don na daga cikin haƙƙinsu shine ka zaɓan masu uwa ta gari ba kawai an ce yi aure ne saboda ka fanshe ka ɓarji gominka ka more ka bararraje ba akwai wasu hukuk da ke binka ba ma ki ce an lafiya ne nake zaune ta kwarai amma zara'an ka da su biyo baya suna da haƙƙi a kanka na zaɓin masu uwan kirki da za ta tarbiyyarsa akan addinin musulunci sai ba kai wannan ba ba kai aiki da ayan ta ce ko an fusa kuma a halikum nara ba in ka wasa kuma nahar ɗin nan sai ka shige ta yasa ka binciki kanka tukuna kafin ka jefa kanka cikin matsala Allah shi kiyaye Aisha ce wata karanta komai da yawa daga cikin alkur'ani ba ta ce wallahi laqad arabtu ta ce ni fa na sani annakum qad sami'tum bi hadha alhadisa hatta istaqarra fi anfusikum tace ni na sakankance kun ji wannan maganar ko maganar ta samu gindin zama a cikin rayukanku wa saddaqtum bihi kuma kun gasgata shi kaga nan Aisha ta hada kowa da uwarta da ubanta da manzon Allah da musulmi duka tace maganar ya shige ku kuma kun amintu kun gasgata wannan maganar gani na kuke kawai mai laifi wala in qultu lakum aisha ta ce in na ce muku inni bari'atun ni ku batacciya ce wallahu ya alamu anni bari'a Allah shi ya san ni ku batacciya ce ta ba da an sa'ai kuma gano wannan wala tusaddiquna ni bi zalika ba na ku gazgata ni ba saboda maganan ta shige ku mun gano wannan da kyau ko ko riga kun yadda da mugun abin da aka faɗi a kaina kenan ka fahimci wannan in kana addini ka ci gaba kawai mutanen banza za a je masu da zantattukan banza a kanka kuma za su yadda ba yadda za a yi ka kara kanka sun san da Allah ya ga dama duk yadda alheri ya zo ba za su kalle shi ba kalli irin abin da Aisha take cewa maganan ta riga ta kai zuwa gare ku shi sa mai risala yake cewa idan yaro ya taso alheri ake sa fara dasawa a cikin kwakwalwar shi da zuciyar shi kakku bari yan wofi su fara kaiwa zuwa gare shi su riga ku to in sharri ya je waje to alheri a hankali yake zuwa ya kawar da shi amma fa sharrin zai kawo, amma sai a hankali kuna fahimtar wannan haka domin kun gaskata maganar da aka kawo muku wala in taraftu bi amr tace idan ni furuci bi amrin da wannan al'amari cewa nayi wallahu ya alamu anni minhu bari'a Allah madaukin sarki ya san ni na kubuta daga wannan al'amarin in na faɗi wannan za ku gasgata ni kuma ku fahimci wannan jama'a duk sanda ba kai abu ba ɗin da aka da aka raya kaka ce ka yi ka tsaya kan ka kawai kaza ban yi ba to ka yadda mana ban a wuce wajen ka ce tarihi zai rubuta ina ta mun gano wannan da kyau ka zan nan da aka ce ban yi shi ba in ka san kayi faɗa ka tuba sai ka ɗauko wancan hadisi na maza Allah sai Allah ya gafarta maka shi kenan sai Allah ya mantar da salihan bayi tunanin wannan abin dangane da kai a cikin zuciyarsu Aisha da ce wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum masala ce misali na da ku ban san yadda zan buga shi ba illa kama kala Abu Yusuf sai wanda mahaifin Annabi Yusuf ya ce fasabarun jamilun haƙuri ingantacce shi ya fi dacewa wallahul musta'anu alama ta sifon irin duk abin nan da kuke siffantawa a cikin ranku na cewa ni ba ya kirki ba ne allah ne zai taimake ni akan haka yanzu taimakon da ta nema wajen mahaifinta ta janye taimakon da ta nema wajen mahaifinta ta janye taimakon da ke ta nema wajen manzan allah ta janye yanzu ta mai da taimakonta wajen wa wajen allah duk wanda ya ce Allah ya tsaya mashi ko to ya jingina a majinginan da ya fi kowanne tabbata Allah zai taimake ka amma ka da wayanka sai Allah ya baka da shi ga yanda ba ka yi to mu ba Aisha ta ba Allah qalat ta ce summa tahawwaltu ta ce kawai sai na juya baya fattajatu ni kwanciyata ala farashi akan wannan shimfidan tawa qalat aisha da ce wa ana wallahi a'lamu hina izin anni bari'a a san da wannan abin ke faruwa na san ban yi abin da suke zargi na ba ni kubatacciya ce ni mutum ne kirki ci. wa anna Allah ta'ala mubarri'i bi bara'ati kuma ina da yaƙinin Allah madaukin sarki zai kubutar da ni sakamakon ni mutum ne kirki ne wallahi wannan abin ban yi ba walakin wallahi ma kuntu azunnu an yanzila fi sha'ani wahayin yutla tace ban taɓa tunani a cikin raina wai ni na kai darajan da za a saukar da wahayin da za a zo ana biyawa ana karantawa a cewa na yi kaza ba tace ni ban yi tunanin na kai wannan matsayin ba wani sha'ani kana ahqaru fi nafsi min an yatakallama Allah fiye bi amrin yutla ta ce to ani ban san na kai matsayi ba ni ina ganin ni daraja na bai kai ko ina da har Allah zai yi magana a kaina ta hanyar ya saukar da wahayin da za a riga karanta shi dare da rana har zuwa ƙarshen yini na ƙarshe ba Aisha ce wallahi ban yi wannan tunanin ba walakin kuntu arju ce kullum fatanta shine an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil nawmi shine annabi mafarki ya ga ya bari'uni Allahu biha mafarkin da Allah maɗaukin sarki zai kubutar da ni cewa ni kubatacciya ce annabi ya zo ya mutane bayani kaɗai abin da ke tani kenan annabi ya mafarki qalat aisha ce fa wallahi ina makoran suwa da Allah ma rama rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama min majlisihi annan bai za kuɗa daga inda yake zaune ba wala kharaja min ahlil bait ahadun kuma waɗanda ke cikin gidan a sannan ba wacce ta fita hatta anzalallahu ta'ala ala nabiyyi sai ga wahayi ya sauka fa khaza ma kana ya'khudhu min al-barha sai irin raurawa da girgiji da yanayi na canzawa da wahala da kunci da ke samun annabi inda wahayi yayin saukan wahayi kawai sai su ga kama zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hatta innahu la yatahaddaru minhu mislu jimal sai aka wayi gari zufa tana zubo manzon Allah min al-araq ba fa duguwa irin yanda ga zufa a zuba yake na daga duk duk kamar yadda idan aka yi ruwa kake ganin ruwan sama yana sauka akan ganyen bishiya haka zufa ana tsananin sanyi ne a lokacin manzo Allah shi kuma yana zufa mun gano wannan wa huwa fil shati lokacin tsananin sanyi ne a sahara ko kuma a sahara ne manzo Allah yake irin wancan zufa min faqalil qawli saboda nauyin magana allazi unzila alaihi wanda Allah madaukin sarki ya saukar mashi dama ce inna sanulqi alayka qawlan thaqila qalat aisha ta ce fa lamma surriya an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da aka ƙara yi wa manzon Allah wahayi tsab sai ga manzon Allah wa huwa yadhaku manzon Allah yana dariya fakana awwalu kalimatin kallama biha farkon kalman da annabi ya fara faɗi an ƙara cewa yi abshiri ya aisha aisha ki bishara ki farin ciki amma Allah azza wa jalla faqad barraki Allah madaukin sarki ya kubutar da ki ya barrantar da ki al'amari ya kare daga yau faqara li ummi sai mahaifiyata ummu roman ta ce komi ilaihi tashi ki je ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa qultu sai Aisha ta ce sai na ce wallahi la aqumu ilaihi wa la ahmudu illa Allah azza wa jalla Ta tace na ki ba zan je wajen annabin ba ba gode ma kowa ba sai Allah huwa allazi anzala bara'ati ne ya saukar da kubutata wa anzalallahu azza wa jalla sai Allah madaukin sarki ya sauka da wannan ayoyin irin waɗannan maganganu da sai da Aisha lokaci take faɗi, to makiya annabi sai ce doka kaga ta raina annabi ne ai uwarka ma ka je ka bincika kina ta taba ga wa ubanka irin wannan maganganu zaman aure ko to zama ne kawai na ne na mu'amala da juna in annabi ya zama masu ne Aisha masu ne ya ce kuma irin wannan zamantakewa kai ka fi annabi sanin abin da bai dace ba ne san ta faɗi wannan ba sai ce aisha kul kake ƙara faɗin wannan domin ma ya hilli tahirul bayani an waqatul haja bai halatta a jinkirta bayani irin wannan ba a san da ake matukan bukatun shi zamantakewa ne na tsakanin mata da miji wanda al'amura ko kowane iri yana iya faruwa mu'amala ne ne da kullum jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku ta ce ta gidan sai Allah ya saukar da innal na ja'u bil ifki waɗannan da suka zo da wannan kiran ƙarya usbatun minkum wasu jama'a ne daga cikin ku ba mutum ɗaya ba ne wanda da ya ƙirƙiri matsalan mutum ɗaya ne amma waɗanda suka baza ma wannan maganar gishiri ta ƙara zaƙi ta shiga ko'ina to jama'a ne masu yawa mun gane wannan shine aya ce al'asharul ayati kulluha dukkanin ayoyin falamma anzalna hazil ayat yayin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi fi bara'ati dangane da kubutar da ni qala abubakarin radiyallahu anhu sai abubakar Allah ya kara mashi yadda ya ce wa kana yunfiqu ala mistahin ya kasance shi ke ma mista cefanen gidan shi bin uthafa batihi minhu saboda yana kusa da abubakar mun karanta cewa shi ɗan baffan Allah Abubakar ne ko uwan shi innan Abubakar ne wa faqarihi ko mutum ne talaka sai ya zama dawaine shi ne da kullum gaba ɗaya Abubakar ke ɗaukewa. sai Abubakar ya ce wallahi la la unfiqu alaihi shay'an ko la anfiqu alaihi shay'an abadan wallahi ba zan ƙara ciyar da shi komi ba mutumin kawai ba'd allazi qala li aisha ba wannan muguwar maganar da ya shiga ya madidi gaya da haƙƙin yata aisha yana faɗin wannan fa anzalallahu ta'ala ka gidan abubakar alheri yayi yawa ɗazu-ɗazun nan aka saukar da ayoyi goma kuma ga wata sai Allah ya ce wala wa'ati li ulul fadli minkum kada masu falala daga cikinku su rantsuwa wasa'ati waɗanda Allah ya walwata masu. cewa an yi wato ulil qurba wai ba za su yi warkau da ta dangin su na kusa ba wal masakin da talakawan gari kaza kaza kaza kaza aka yi abubakar nasiha ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ku ba kwa san Allah ya gafarta muku ku gafarta mu mistahin mana yace wallahu ghafurur rahim Allah madaukin sarki mai gafara ne mai jin kai jama'a kun san dalilin da yasa aka yi marmara ka zaukar da wannan aya saboda abubakar mutumin kirki ne yana neman ya yanke wani aikin alheri da ya ɗauko da shi aikin alheri ka ɗauko shi ka sake ka yanke shi a tsakiya na bawa rushe kuma gano wannan da kyau ku kamar roba ne ka ja ta tattame ta ta kai ƙarshe tana tsinkewa na take komawa farko take komawa to haka in kana aikin alheri kawai sai ka samu zango ka yanki to fa ya tsinki shi sa kai makan ka fada da gama in ka fahimce ni mun gane wannan da kyau jama'a sannan na biyu shi mista hidin nan ya ji yakin badar ya yi laifi amma kuma wannan laifin da ya yi bai sa Allah madaukin sarki ya rushe wancan aiki alherin da ya ba sai zama har yanzu aikin alherin shi na nan shi sa Allah madaukin sarki ya marmaza ya saukar da aya saboda ya ba shi wannan yar kariyar cewa ce fa ne dai a ci gaba da mika shi faƙala abubakar to sanda aya ta sauka sai abubakar ya ce wallahi inni la la uhibbu an yaghfira Allah li yace wallahi ina sallalle Allah ya gafarta min faraja ila mustahin sai ya koma ma mista da ciyar da yake mai allati kana yunfiku alaihi wanda ya saba ciyar da shi wa qala yace wallahi la anzi'uha minhu abadan yace har abada ba zan daina ce da shi wacin da Allah faɗi wancan magana ina fatan mun gane wannan da kyau malaman tafsiri suka ce sanda Allah ce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum iyakan inda ga saukar kenan shin ba kwa fatan Allah ya gafarta muku sai Abubakar ya ce ina fata sai aka ce wallahu ghafurur rahim je ka Allah ya gafarta maka mun gane wannan da kyau ko qalat Aisha aisha da cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yas'alu zainaba binti jashin zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nabi ya kasance sau da dama in ya shigo gida sai kira zainab yar jahash ita ma sai dan kinkashe ta ya tambayanta ita wata annabi ne an amri da al'amari na faƙala sai ce ya zainabu ma za alimti aura aiti me kika sani dangane da aisha ko me kika gani faƙal ya rasulallah sai zaina ta ce ya manzan Allah ahami sam'i wa basari dan Allah ka kare man idona da ganina cin da ban ji na gani ba ka saka na ciki mun gano wannan da kyau ko kuma kishiyarta ta ne zaka zo ka ji abin da ke tsakanin su ita ne suke kwasawa da Aisha mun gano saboda ita ce budurwa ita ma budurwa ina ce budurwa wanda suke da ƙananan shekaru irinta kyakkyawan gaskiyar aisha mai matsayi da daraja shigen na aisha kun gano wannan ita ce wanda suke zubawa na tseren kishi amma da annabi ya zai cewa kakka sa na ciki don Allah ka kare min ido na da gani na cin da ban ji na gani ba kakka sa faɗa abin da zan hallaka ko kishi yake ne aka zo ana magana kai baki san magana baki ja baki kishiro yar uwa duk wanda yazo zai saka ka a cikin wani gulma ka gaya mashi ahami sam iwa basari kakka saurare shi duk yadda ka zama sha shashasha mai son jin labari duk wanda yanzu zai kyankyasa masu kai gallau waje kana jin magana to da za a yi maka wannan baya na wannan maganar da ka za ka rena kanka kuma wanda ya zo da magana ka ce dan malam bari in ka gwasale shi su biyu ba zai ƙara zuwa ma da gulma ba amma za ga ustazan mu malam yadda ka san awaki haka suke da Allah ku gafarta mu wannan maganar da na faɗa duk wanda ya zo muku da magana wasu ku tsaku ku saurare shi sai ya gama yana zuwa ka ce malam da dakata ba abokinka ba ko ubanka ne ya ce wannan maganar kaka kara faɗinta ta ba haka ba kare ni Allah ne a cikin alkur'ani ayan da za mu shiga Allah madaukin sarki za ka ji abin da ya faɗi kar ka yadda wani ya ja maka matsala ya jefo ka cikin maganar da tafi karfinka yana zuwa ka ce wane ko abu kaza da ke son ka saka ni a ciki ba na son in yi tarayya da wane cikin ayyukan alkhairai na sauraka don Allah ku je ku yi abin ku kuma ina ma nasiya ka ji tsoron Allah mun gane wannan da kyau ku amma kai duk maganin da za a faɗa maka wai kana lokacin sauraron ta kana lokacin ka ba da gudunmawa wajen tattaunawa har ka ɗauki mataki kan kaza wannan ustanancin da ka sa kai kura ne da fatan akuya ƙarya ne wannan ha'inci kake ha'intan ustazai kai ba ustazu bane kawai ka sa su ne kuma ranar kiyama za ka biya jama mun gano wannan in an faɗi magana kullum maganar ta rika tasiri a kanka duk wanda ya zo da magana ka cewa annabi ya ce duk sanda ɗayan ku aka zo da maganar ɓatanci akan wani ɗan uwa ya yi tsayuwa irin ta daka ya kare shi Allah zai kare fuskan shi ba zai shiga wuta ba ranar kiyama to ka kaya nan ka ji labari kullum ka dan maka ringin eh lalle ka more kuma labarin da ka ji ne sai na maka dan ba abin da zaka yi sai gulma ko akwai abin da zaka yi aikata gargashin shi gulma kawai zaka ƙara yi kai ma ka ƙara ma kanka wuta akan wuta narun ala narun ba wani abin da zaka yi na dukan shi ko kashe shi ko ɗaure shi ko wani abu iya kanka kenan ka ji kana kin musulmi a ranka iyakan kanka kenan ka yaɗa ma musulmi kin ɗan uwansu kaɗai abin da ka iya kenan kulla gaba tsakanin al'umma annabi gaskiya ka kware ba ka da matsala lalle wannan dai ka yi fice amma ka jira mutuwanka jama'a mun gane wannan da kyau ka jira ramin da mala'ika zai ritsa ka waɗanda kake ba su labarin ba abin da za su tsinana maka mun gane wannan sai kai furucin abubuwan da kai na asha gaba ɗaya baka cikin hayyacinka sannan ka mutu kana kururuwa sakamakon ɓannan da kai ma addinin Allah Allah sauwaka ta ce wallahi ma alintu illa khaira zaina ta ce ban san komi dangane da sayyida aisha ba sai alkhairi qalat aisha aisha na ce wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce ke gogoriyan gogoro da ni wajen samun shiga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ita ce in na taya take tayawa ita ce ke iya tanka mun ita ce ke iya tsayawa da ni ita ce ke shishige irin yadda nake shishiga ina fatan mun gane wannan da kyau amma kun ji da aka zo da ce ha inda mun faɗa tintini ba ka za ce ba ba za ka yadda ba to amma cin da yau Allah madaukin sarki ya nuna maka to sai ne ai Allah ba zai taɓa ba ma barin abin da ke karkashin ƙasa bai tono shi ba cin da yanzu abin mhm, dai mu ga abin da za ka yi in za ka yi gaugawan ka rubuta mata ta ka bata ka zauna lafiya to sai ka yi amma in za ka zauna kana wani biye biye kana ganin girman iyayenta to ba ta samu tarbiyya ba wanda bai samu tarbiyya ba tun daga to ina ni dai ina da gaya ina hasa ban dai ce ka sake ta ba amma ka dai dauki mataki ba ka suke ba kaga a baya ya ce in za ka rubuta mana takarda ka rubuta ba zai ce ni dai ban ce ka sake ta amma wannan abin da aka yi in namiji mai zuciya ne kuma ya samu tarbiya wajen tsofi to ya kamata ya ɗauki mataki a gani daga wannan abubuwan da tete mana yin shuru kai kuma an gome ne sai ka ce to mai ta sai maka tilawan baya na ƙarya sai ka hada da wannan sai ka yi abin da bai dace ba sai da koma sai ta tafi ta kaɗe a ɗaki ta ce duk wanda ya buga da mu sai mun bige shi jama'a muna gane wannan da kyau ko wallahi ita zaina ba ta wannan ba ke ma ki a hankali kada kishi ya ja ki ki aikata abin da zai zama maki matsala ranar kiyama to shine sai yake cewa ita ce wacce take gogori don daga cikin matan manzon Allah fa sama Allahu ta'ala wara sai Allah madaukin sarki ya kiyaye ta sakamakon taka tsantsan kai ma ka zama mai taka tsantsan kan al'amura ka zama kana da wa tafikat ukhtaha hamlat binti Jahash amma kanwanta Hamnat yar Jahash sai ta dinga shige da fita to haribu laha tana yin yaki a madadinta kaga aisha ta ma bata gama labarin ba sai dan shigar da wani abu waya hannatu ma tana yi ne a madadin wa a madadin zainab din kuma amma ku ji a bayan ta jinjina ma zainab din ta ba ta fas ta ce allah ya kiyaye jinta da ganin da ba ta zurma me ja mata tana da alwara'u da taka tsantsan ne kumanta zainab din ne take ba manzon allah zuma ba da la'asar annabi yana bin ɗakunan matan shi gaba ɗaya yana ɗebe masu kewa in ya shiga ɗakin zainab misali an ware masu minti biyar biyar ne in ya shiga ɗakin zainab sai talatin zuma take ba shi kyautata mai take yi kun gane wannan da kyau kullum annabi sai makale mata aisha ta rasa yanda za ta yi ta gane a ah, me ke faruwa ita da an shigo ɗakin ta ana minti bakwai sauran matan a minti biyar biyar to ga wata minti talatin aiki ne ke faruwa nan da nan nan da nan sai ta tada siyayi a binciko mata mai ke faruwa ne a cikin ɗakin zainab za gano ashe ashe iyayen zainab ne suka aiko mata da zuma daga gida in annabi ya zauna ana hira sai ta rika ɗauka da koshiya sai ta rika ɗan ɗiga mashi a hannu yana lasa in yi yankuwar zai ta zai ce ai zuma bai ƙare ba ɗan tsaya mana ta ɗan ɗiga mashi sannan tana mallashe shi tana faɗin maganganu masu daɗi amma ke ba ki faɗin maganganu masu daɗi wai kike son wani kuma ai maki biyayya wai ai haba haba da ke <laughs> ba sai ka ce horin in jama'a mun wannan lallashi ake yi to zainab da ta ga aisha ta gano abin da zainab take yi nan da na aisha sai ta kira taro na ƙasa baki da a kira sauda a kira hafsa aka mitin a gidan aisha mun gano wannan da kyau ko su ne yan fadanta don a gida nan sai zama kam kam akwai kam din su zainab mun gane kai ma kai aure ba ta uku mata hudu suka hada kam kam ka rabu da su su ta yi za su yi shin da kai yi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kaga sun shiryo wani abu kakka shiga ka rabu da su kai kakka yadda abu gani shin da na Allah ba su taɓa bugawa ba ina Aisha ta miƙe ta jawabi ta ce mun gano abin da ke faruwa a gargashin kasa zuma take bashi to ke sauda dama in yi fito daga ɗakin zainab ɗakin ke yake shiga yana shigowa ki cewa manzala ɗan masa bakin kanawarin magafiyar kawo misala ce bakin kanawarin ɗan ɗoya ɗan matsa ce muke faruwa in ya ce zuma ya sai ki ce zuman da ka sha yana zuwa kiwo a itan wannan ɗan ɗoyan ɗin yana wari ba daɗi shi goma wala baya sa ce bakin shi na wari to kaga ya samu shaidan farko in ya fita daga ɗakin sauda ɗakin hafsa yake shiga kima yi zuke ce haka in ya fita daga ɗakin hafsa ɗakin a aisha zo ita kuma ta san sharhin da ba yi da ƙarin bayani san da annabi ya fito daga ɗakin zainab ya shiga ɗakin sauda ta ce kamar kar in faɗa ta ce amma ina tsoron aisha Sai <laughs> ita ce ƙaramin cikinsu amma sai fasaha ba baki mun gane mu'awiyar ya ce inda za a kulle kofa a rantsuwa ba za a bude ta ban aisha ta zo saboda iya magana billahi ne sai an bude ta ta ce ta faɗa annabi ya ta ƙoƙarin ya bayanin zuma fa ya ta ko dai zuman ne dai wani matsala karkashin ƙasa zuman nan ya je ɗakin hafsa ya ji aka ce ha biyu kenan ya je ɗakin aisha ya ji aka ce to wallahi ba zan ƙara shan zuman ba inda dai zuma ne shine Allah madaukin sarki ya ƙara saukar da sotar ta tahrim aka ce zuma ne babu zan ka sha je ka da shan abinka ina fatan mun gane to kalli irin wannan matsalar da ke tsakani amma ku kalli irin abin da aisha ta faɗi ne yabo a kanta amma ita ko hannatu sai ta zama tana wai faɗa saboda yar uwanta fa halakar fi man halaka sai ta halaka cikin waɗanda suka halaka qala ibn shahab ibn shahab az-zuhri yace fa haza man taha ilaina min amr ha'ula'ir rahati iya iyakan jawabin da muka ji kenan na al'amarin waɗancan mutane أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث الزهري بخاري ده مسلم سنبدأ ده وانا رواية أتكلم التابي الصحيح أتكلم رواية الإمام الزهري وهكذا رواه ابن إسحاق عن الزهري وكذلك قال وحدثني يحيى بن عبادة بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن أمرة عن عائشة بنحو ما تقدم والله أعلم mun gano wannan da kyau ko to za mu zo za mu ji a gobe shin da wannan al'amarin ya faru ya kai ga haka ya annabi yayi da abdullahi bin ubay hammatu da ta wannan aikin ya annabi yayi da ita sauran waɗanda suka yi gulman irin su mista da sauransu kuma su waye ya al'amarinsu ya kasance sannan sai mu waiwaye adon tafiya dangane da abin da zai iya faruwa nan gaba ga kowace irin da da'awa ce aka ko ta za a yi shin wannan abin zai iya faruwa ga da'awa ko ba zai faru ba shin in ya taso ya faru wani mataki ya kamata ko a yau ku ɗauka saura ku yi maganin faruwan irin wannan abin kai ya lalata muku tafiyanku jama'a mun gano wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu lokaci ya kure zamu saurara anan fasbahanaka allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum